Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Mun yi amfani da kayayyakin gida domin nuna kishi shine taken baje koli karo na goma sha uku na masu noman rani a yankin Agadas da aka bude ranar jiya laraba a birnin mai akwai da karin bayani eh, tun shekara ta 2022 malaman kwantaragi ko ce malaman makaranta da suka kammala karatu mai zurfi na jiran shiga aikin gwamnati za ku ji tsokacin kungiyar malaman makaranta ta sinan shirinmu na musamman zame da hankali kan wutar daji a shekara ta 2023 tare da ma'aikatar kare muhalli da yaƙi da hamada ta agades To madalla yanzu galabar labar naku ɗaya na bin ɗaya. Baje kullin kayan lambu na agadarsa karo na goma sha uku ya fara a ranar Laraba goma ga watan Janairu a dandalin Plus Tumon da ke birnin Yamai. Taken wannan shekara shine mu rika amfani da kayayyakin gida domin nuna kishi. Ministan noma da sauran baki sun amsa halarta su a wannan baje koli. Hamidi Yahiya shugaban kwamitin shirya a baje kolin karo na goma sha uku a cikin rahoton Amadu Haruna Jibo Ismail. Mun samu halartar duka hukumomi na ƙasar nan da suka zo su ƙarfafawa matasa manoma gwiwa a wannan shekara. Mun fuskanci takunkumi da ƙungiyar Siriyawa ta ɗora a kanmu, amma duka da haka mun samu yin noma don haka ne muka tambayi gwamnati da su dafa mana wajen shigar da kayanmu. Kamar yadda minista ya faɗa, ƙungiyar Siriyawa ta sa mun yi kuzari mun iya ma yin noma na kanmu. Wannan shekara wurare biyu muke da inda muka kasa kayanmu akwai filin plastumo da kuma babban masallaci mun zo da kaya da yawa muna son al'umma ya mai su zo su dafa mana wajen sayan kayanmu Ƙungiyar kwargo ta CNT ta fitar da wata sanarwa a ranar yau Alhamis 11 ga watan Janairun shekara ta 2024 a birnin Yamai domin bitar watanni biyar na kwamitin ceton ƙasa na CNSP da kuma tunatar da matsalolin ma'aikata. Musaurari mun kai Halidu Sektar Janar na CNT a cikin rahoton Ali mun kai Usaini. Wata dama ce gare mu na yin raskunan aikin watanni biyar na gwamnatin rikon kwarya haka kuma da mai da hankali kan bukatun ma'aikata wanda kuma a yau muke cike da fatan alheri musamman ma batun kudin simig da batun biyan alawus a lokaci da kuma batun daukar ma'aikatan gwamnati haka kuma da matakan da kwamitin sai na sp ya dauka da ba ma goyon baya musamman ma na dawowar mutanen da suka yi ritaya kuma dawo kan girmama dokokin ƙasa. haka kuma cikin wannan sanarwa mun taɓo maganar sai da ɗanyen man fetur na Nijar wanda muke ganin tunda an kafa Sonidep domin ta yi aikin kenan babu wata hujjar kafa wani kamfani na daban. matsa kan batun ilimin inda a shekara ta 2022 gwamnati ta yi alkawarin cewa dukkan malaman da aka ba horo da za a ɗaukar su aikin gwamnati ma'aikata da yawa suka kare karatun nasu amma suke jiran halin su, lawali isufu sakatare jan na ƙungiyar malaman makaranta ta ƙasa sinan ya yi tsokaci a cikin rahoton hassan nuru abdurrahman Ba samu wani sauyi ba, makarantar horar da malamai suna karɓar ɗalibai da ke da bak. Bayan sun jarabawa suna shiga a cikin makarantar horar da malamai, inda suke ɗauka horo na tsawon shekara ɗaya. Bayan sun samu diploma sai su je a cikin makarantun boko a kimanta ƙwarewarsu sai su zama cikakkun malamai. Tsohuwar gwamnati ce ta shimfiɗa wannan tsari, wanda idan sun tsallake wannan mataki sai a ɗauke su a aikin gwamnati. gwamnati sai dai a cikin dokokin da suka hada aikin gwamnati da kwararru a ofishin ministan kula da makarantun boko ba su yi aiki na laka waɗannan mutanen ba akwai gibin malamai dubu biyar da ba a cike ba zuwan waɗannan ɗalibai da suka ƙare ɗaukar horo zai cike gurbin gibin da ke akwai a cikin makarantun boko Bare mu je yankin Gaya inda bayan rushe zauren mashawarta na da'irar birnin Gaya bisa mataki da taron ministoci na ranar Alhamis 4 ga watan Janairun shekarar ta 2024 ya dauka. Firifan jihar Gaya ya sanya hannu a ranar 6 ga watan da muke ciki domin nada Sakatare janar na wucin gadi domin tafiyar da harkoki. Musa Saido Sakatare janar na Prefecture ɗin ya hiranta tare da 'yan jarida a cikin rahoton Fadal Alu. Zauren shawara na da'ira ba su da magatakarda. Don haka ne prefe ɗauki matakin baiwa sakataren ofishin prefe ikon rikon ƙwarya kuma shine zai kula da ayyukan da'ira duka abin da ya shafi tafiyar aikin sannan akwai waɗansu abubuwa da al'umma suke bukata ba iya kawo tsaiko a kansu har ake saka wakili na musamman da zai fito daga gwamnati ma'aikatu suna aiki ba tsaiko tsaiko musamman wajen karɓo kuɗaɗen harajin kasuwa da dai sauransu ya kamata kowa ya sauke nauyin da ya ta a wuyansa na biyan kuɗin haraji les frais de To bari mu je yankin wato tawa musamman a galma inda Nijar dai tana da ƙananan hukumomi 400 265 tun zuwan manufar baiwa yankuna ikon tafiyar da harkokinsu waɗannan ƙananan hukumomi na fuskantar matsalolin karɓar haraji da asangam kamar misalin ƙaramar hukumar galma da ke jihar madawa yankin tawa musawar ahmed samarata magajin garin galma a cikin rahoton maryam ade game da abin da ya shafi kula da harajin da'ira a lokacin zuwa mu gaskiya mun iske wani karamin adadi na karbar haraji wajen kashi 28 zuwa 30 cikin 100 amma a shekara ta 2021 a tsakiyar shekarar ne muka kama aiki amma a shekara ta 2022 mun yi aikin karbar haraji na fiye da kashi 85 cikin 100 na haraji da asangam a shekara ta 2023 a cikin da'ira da kuma gugun kabilu uku mun karɓi haraji na kashi ɗari bisa ɗari na kanton da kashi ɗari bisa ɗari game da gungun ƙabilu biyu da marakat da kuma tuhajis da kuma kashi tamanin da biyar game da gungun ƙabilun fulani bari mu je da kwaro bayan wato rigakafin bullo da cutuka da ke da nasaba da cin nama da kuma kula da matsalar satar dabobi da kuma matsalar yankan gida magajin garin da kwaro dauda muhammad ya yi hana wato yankan gida mu shi a cikin rahoton adamu umaru muna son abin da al'umma za su ci a ce abincin nan ko naman nan tsaftace ne kuma dabbar da an kanka mai lahiya ce kuma wannan dabba ya zama ba ta sata ba ce nama in dai ana son a sami shi ingantacce a ce in mai yanka bisa ya zo da bisa shi mahauta ya gudu wannan takardar ta hita ga inda ya hito da ita in suyu ta yi a san suyu ta yi kenan ba wata matsala sannan kuma yan an ka yanke shi wannan nama in zaɗu kashi ya kamata a ce an samu wannan kashi na ilibash shi ka tabbatar da mana cewa da ilibash ya dibi wannan nama kuma ya ce nama mai lahiya ne kenan al'umma suna iya su ci to shine yasa don saboda a kare eh, muna samun matsaloli na sace-sacen dabbobi a cikin karkara kenan eh, kuma ana iya yin ɗaukowa a sato su a zo a yanka kuma a kama jama'a su ci kenan dan a kare wannan harkar sace-sace ana iya cewa duk wanda ya zo sai ya gwada takardar shi ta wagga dabba sai ta yi matsaya cikin maraɗin inda a tesawa ko na watanni uku ma'aikatar kula da tsafta ta birnin tare da babban likita suke shirya kamfan yaƙi eh, da wato kayan abinci waɗanda suka lalace a cikin shagunan garin burin shine na rigakafin illar da waɗannan abinci za su kawo wa ƙarin hasken shugaban sashen tsafta na tesawa abdulaziz mamman wanda an da mati a cikin rahoton iliya mummuni a kowane lokaci cikin wannan aikin muke don mu tabbatar da al'ummar garin tesawa ta ci abinci mai kyau mai lahiya baske nauyi ne na ma'aikatan magajin garin tesawa da babban likita tesawa su tabbatar da cewa al'ummar tesawa tana ci abinci mai kyau gaskiya ina ma 'yan kasuwar tesawa godiya da yawa sun gane mahimmancin wannan aiki to matsalar da ake samu wani lokaci sai a so abincin yanda za a tattalin abincin kan a saye shi wani bi akwai abincin da sai in ka gani sai ga an dan samu matsala bai lalace ba ne me system da conservation ajiye ce ta samu matsala ko daga wajen ɗauko wa tashi ka samu matsala kiran da nake ma 'yan mu na tesawa da masu saye don allah a kama mu wanda ya sai abinci irin wannan ba wani boyo ba ne ya zo ko na meri ko likita za mu je shagon magayin da ya kamata don a raba wannan abincin da rayuwa al'umma Ƙarfafa haɗin kan al'umma da zaman jituwa shine burin da aka cimma ta hanyar shirya sallar Sumairam wato a kowace ƙarshen shekara a Ningimi. Ku riƙe cewa wannan sallah ana yin ta a bayan girbin albarkatun gona Abubakar Adam Malam Sule mamba na komitin a cikin rahoton Maina Abdullahi. Sumaira Sumairam sallah ce ta gargajiya da ake shiryawa kowace shekara a ƙarshen damana bayan bayyanar watan da ake kira Shiwam ga yaren barbarci. To bayan bayyanar wannan wata ne jama'a suke taruwa su yi shawara sai su tsai da ranar da za a yi wannan sallar. Wannan wasar tana da wani bangare shine na ban horo. Dan guri ne da ake jan hankalin matasa da nuna musu yadda ake neman jituwa bayan sabani a gargajiyance. Rana ce da za a mayar da ikon shugaba ga wani matashi da jama'a suka zaba. ba don naɗa shi kacalla. Duk garin gingime na taruwa a wani wuri na musamman da za a ƙirƙira wani sabon gari. To a nan ne jama'a za su roƙi Allah, malamai kuma su yi ta karatun Kur'ani. Bayan haka ana yin sadaka da za a baiwa wata budurwa da bata san ɗa namiji ba don fatan Allah ya sa shekara mai zuwa ta yi albarka. Tun zo rahoton na musamman a cewar daraktan muhalli da yaƙi da hamada na yankin su wutar daji ta janyo barna sosai kan albarkatun muhalli da kuma halittu idan aka duba raskunan wutar daji a shekara ta 2023 nise karim ya duba wannan batu kuma ya aiko da wannan rahoto. Murabba'in da suka kone sun kai eka dubu goma sha tara da ɗari biyu da ɗaya. Mafi yawan cimaka dabbobi sun kone inda ya kai ton tara da ɗari biyar da hamsin da biyu na busasshiyar ciyawa. Abin da ya shafi itatuwa da ƙwari da ke wajen sun kone. Sannan akwai dabbobi da aka yi asara da wurin zama makiyaya sai dai ba a samu asarar rayuka a cikin shekara 2023. Fiye da tsawon kilomita 192 ne ya koma toka a shekarar 2023 a jihar Agades, wanda ya fi girma da wasu gundumomi kamar Cirozerin ko kuma gaba ɗayan da'irar Tunuga a Doso. Gobarar dajin ta fi shafar yankuna uku a jihar Agades, in ji Colonel Mamman Hamidu. Yankunan goma sha biyar ne abin ya shafa. A bangaren gunduma Cirozerin akwai yankin da Meshal Uwerem sai kuma gunduma Alit a ƙaramar hukuma Gugarem an samu tashin wutar daji a yankuna Dame Sale da kuma Tadet. Daraktan muhalli na jihar ya gano babban dalilin. Shine musamman rashin kulawar masu amfani da wuta, makiyaya da ke wajen kiyo, guntun karin taba da ke yaduwa ko'ina da wutar shayi da zarar aka yi iska sai wutar ta tashi. Su ne abubuwan da suke haddasa tashin wutar daji. Ana bukatar mafita na gaggawa don gujewa babbar banna a nan gaba. Colonel Mamman Hamidu na karin bayani. Akwai waɗansu dabarori na ƙasa da aka shimfiɗa domin yaƙi da wutar daji. Akwai wannan tsarin kowane jiha. An ɗora kwamitin da zai yi rigakafi da yaƙi da wutar daji. Matakai ne abin yabawa. Sannan kowane gari an saka wannan kwamiti da wayar da kan jama'a domin kiyaye haɗarin tashin wutar daji. Ya za a iya kashe gobarar daji ba ba tare da kwakwarin kwararru ba. Ga dai martani daga bakin daraktan muhalli na Agadas. An kai har ga buɗe hanyar kariyar wutar daji na Adarbi Sanat da Ingal saboda idan wutar daji ta tashi babu jama'a da za su kashe wutar. Ya kamata a bude hanyar kariyar wutar daji domin rage yaduwar wutar daji ko da ta tashi. To ina gani duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen mu na sashen Hausa daga nan studio yanzu lokaci da za na haɗa ku da Zainabu Abdu wadda za ta karanto ta gabatar muku da labaru da harshen zamanci a sha saurari lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. a kan lamba 99 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu.